constructed and donated to the Casino State Government by the First Lady of Nigeria, Her Excellency Mrs. Aisha Mahmoud Buhari, and commissioned on this day of 12 December. Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari kenan da ta kaddamar da katafariyar cibiyar kula da mata masu juna biyu a garin daura ta jihar katsina mahaifar mijin nata shugaban ƙasa muhammadu buhari aisha buhari ce ta samar da cibiyar a babbar asibitin garin na daura tare da sanya mata kayan aiki irin na zamani kama daga na'urorin gwaje-gwaje ya zuwa na haihuwa wannan dai a cewar uwar gidan shugaban kasar na gwaji ne da take fatan ya ga game jihohin najeriya baki daya ta hanyar matan gwamnonin jihohi tare da tallafin mazajensu ko ba komai kididdiga ta nuna cewa jihohin arewacin najeriya su ne suka fi yawan mutuwar mata masu juna biyu sanadiyar haihuwa kamar da muka sani ne gaba daya najeriya ana fama da karancin kayan aiki akan kiwon lafiya to shine muka duba mu tallafa ma gwamnati kuma mun samu yadda muka yi anan nan za mu yi kowane jiha duk da ake neman taimako da gyara don akwai wa'insu dama suna nan irin da baya cikin yanayi mai kyau so yanzu muna so mu kada kai da matan gwamnoni gwamnoni kuma su tallafa ma forum din gwamnoni su tallafa ma mata gwamnoni su tabbata su ne a gaba na gyara ainihi primary health care centers kamar ni yanzu na gina wannan ba wai na ba kungila ba ne ba direct na yi na kira kawai wayanda za su yi aiki mai kyau kawai su zo su yi a biya su direct in an ba da kungila ne za a sa mishi kuɗi da gwamnati ba za ta iya ginawa ba uwar gidan shugaban kasar ta kuma kaddamar da wani shiri na tallafawa mata marasa karfi a jihar ta katsina domin kakkafa sana'o'i inda ta rarraba musu kekunan ɗinki da injinan niƙa da kuma na yin taliya tafiya da keke napep da sauransu a cewar aisha buhari yanzu ne lokacin da gwamnatin shugaba buhari za ta mai da hankali ga inganta rayuwar mata tun ranar da aka zabi apc mun tabbata cewa mu matan mutanen da suke da mukami a cikin jami'ar apc mun tabbata cewa dole ne mu tallafa ma wayanda ba su da karfi tun ran da muka ci zaɓe mun fara aiki sauran matan gwamnoni duka gaba da yawa da aka gani a nan suna yi daidai gwargwado wanda za su iya a jihohinsu. Na sami jin ta bakin ɗaya daga cikin iyalan da suka amfana da keke na a ƙarƙashin shirin na tallafi na uwar gidan shugaban ƙasar. Na ji daɗi kwarai saboda Allah ya kaddara cewa ni ina cikin mutanen da su wanda wannan abin da aka bani wato kyauta ce da ni da iyalina na gaba ɗaya. Ko baya ga matan gwamnoni da na manyan jami'an gwamnati taron ya kuma haɗa hancin wasu gwamnonin ciki ko har da shugaban dandalin gwamnoni abdulaziz yare na jihar zamfara da shugaban gwamnonin jam'iyyar apc rochas okorocha na jihar imo wadanda aisha buhari ta buƙaci su mara wa matansu wajen samar da ayyukan kyautata rayuwar mata a jihohinsu murtala faruk sanyin na muryar amurka daga daura a najeriya